kokeyi sun matsalatu wa salamu ala ashirafin musulmi sayidina wa nabiyina wa maulana muhammad sayidul musulmi wa imamul mutaƙin wa ala alihi wa asabihi wa maninta dabi hadihi wa samsaka bisunatihi ila yau mutum amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya muna cikin karatun littafin تقييم المتفهم أم موقف السادات المالكية من القرآن الكريم آه زام تاشي شابي نفس الدندة وشابي نفس سبعين ستين سبعين دهو نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة وترقم من نمبر دبوه da ɗari ɗaya da shidda wa abu imamin masjid eh wato allajina adda'ima suna cewa amma faɗin limamin masallaci inna alqur'ana sun'atullah lalle alqur'ani sana'a ce ta Allah Allah ne sana'anta ka fa sawa to wannan magana ba daidai ba. li mukhalifatihi lil kitabi was sunna saboda sabawan shi ga alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tariqat salaf fi fahmiha wa salaf fi fahmiha da hanyar magabata a wajen fahimtanta mu duba unzur al-fatawa ku duba fatawa na uku mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da takwas zuwa ɗari biyu da tara kun wannan magana na ainihin lajina a da'ima a sun yi fatawa an gaya musu akwai wani limamin masallaci limamin nan yana da awon sunna amma kuma yana furta wasu kalmomi wanda zahirin wannan kalmomi sun saba ma ainihin shari'a shine yana amfani da wasu lafuzza kamar yace sun'atullah ko san'atullah alqur'ani sana'a ce ta Allah to wannan ya saba ma alfazu shari'a fil aqida kuma an ce waya iltizamul alfazu shari'a fil aqida wa tajannubul alfazil bid'iyya yana wajaba alizimci lafuzza na shari'a a wajen aƙida da nisantar lafuzza na a cikin ƙur'ani ko cikin hadisi ko cikin karantarwa magabatanmu babu inda aka samu an taɓa jingina ma alƙur'ani siffar sun'ullah a ce ƙur'ani sana'a ce ta Allah Allah ne sana'anta ta to tunda babu inda aka taɓa sannan wannan lafazin kuma yana ishara zuwa ga cewa ƙur'ani halitta ne kuma wannan aƙida cewa ƙur'ani halitta ce mummunan aƙida ce wacce ba a jingina ta zuwa ga sunna malaman sunna gaba ɗaya sun yi ijima'i cewa mutumin da ya faɗi wannan lafazi ya yi rida ko da zai kwana sallah zai kwana azumi zai kwana zakka zai kwana aikin hajji in dai yana furta irin wannan lafazi ya kira qur'ani sunullah ko san'atullah to lalle wannan mutumin yayi rida kuma wannan mutumin ba a binne shi a makabartar musulmi ba a yi masa sallah idan ya rasu sa'annan kuma bayan haka idan ba shi da lafiya ba a zuwa gaida shi saboda wannan mummunan aƙidar da yake da ita to ga wani limamin masallaci masallacin da ake jinginawa zuwa ga sunna ga shi yana faɗin irin wannan lafazi shine suka ce irin wannan lafazi bai dace ba saboda lafazin ya saba ma alkur'ani ya saba ma hadisi ya saba ma hanyar magabata a wajen fahimtar qur'ani da hadisi an gane na'am qala shaykh ibn usaymin rahimahullah ash-shaykh ibn usaymin Allah ya masa rahama ya ce wa hadhihi al-mas'ala waqa fiha an-niza'u kathir wannan mas'ala jayayya bai yawa ya auku tsakaninta bayan al-mu'tazilati wa ahli sunnah tsakanin mu'tazilawa da ahli sunnah an samu jayayya mai tsanani wa hasana biha sharrun kabirun ala ahli sunnah kuma sharri mai girma ya tabbata a cikinta akan ahli sunnah a wannan lokaci Allah sai ya jarraba ahli sunna dan dama ba yanda za a yi mutum ya rayu a duniyar nan bai samu jarrabawa ba har ma lokacin muna yara wato hausawa suka yi wani karin magana wai in ka ji mutum yana rashin lafiya kaga mutun kullum kaga kullun lafiyar shi lau baya rashin lafiya to ya ji imanin shi <laughs> an gane to ya kamata a ce in kai musulmin kirki ne Allah ya ringa jaraba ka da nau'i nau'i na jarabawa to an ce ga wani mutum shekara talatin bai rashin lafiya ba sai ce lalle ya binciki imani shi to amma wannan matsala haka ne me yasa ba haka ba yawa ai shi shi lafiyan jarabawa ne wa nabluhum bi sharri wal khairi fitna wa nabluukum bil khair bi sharri fitna za mu jarabe ku da sharri da kuma alkhairi Allah zai iya jaraba mutum da lafiya a baka lafiya da karfi a ga me za ka yi da lafiyar nan ko kuma a jarabe ka da rashin lafiya a gani za ka yi raki shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min abun mamaki ya tabbata ga mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair lalle al'amarin sa duka al'amarin shi alkhairi ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da irin wannan sifa sai mu'mini in asabahu sarra shakara fakana khairan lahu idan farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah sai wannan ya zama alkhairi a gare shi kaga shi idan mutum na da lafiya ai abin farin ciki ne me ya kamata yayi yayi godiya to wani in yana da lafiya ba zai yi godiya ba gashi Allah ya bashi lafiya sai yayi amfani da wannan rashin lafiya yana butulce ma Allah kaga shine zinace zinace shine shaye-shayen giya shine shan kwaya shine zalunta mutane idan ya ga yana da lafiya zai ringa amfani da lafiyar nan yana zaluntar mutane Ka nan wajen an ba shi lafiya maimakon ya sarrafa lafiyar nan zuwa ga abin da ya dace sai ya yi saɓanin haka wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu idan cuta ya same shi sai yayi hakuri sai wannan hakurin ya zama mai alkhairi gare shi an gane saboda haka duk wani abin da aka jarabi mumini da shi babu sharri a cikinsa gaba ɗaya shi yasa manzo Allah ke cewa inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ibtalahum famar radiya falahu rida kuma man safida falahu suq lalle Allah ta'ala idan yana son bawa sai ya jarabi wannan bawa din inda Allah yana son ka ba zai baka haka nan ba to idan ya jarabe shi famar radiya falahu rida duk wanda ya yarda da jarabawa wanda Allah ya maza zai samu yardan Allah wa man sakida wanda ya yi fushi fana husuk to lallai zai gamu da fushin Allah subhanahu wata'ala wala nabulu wannakum bi shay'in min al min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat ha wa bashir sabirin alladhina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an gane ko to wannan matsala wato sharri mai girma ya tabbata ga ahalin sunna a kanta an gane ko ahalin sunna sun samu jarabawa mai girman gaske wanda sai mutumin da yake da karfin imani zai iya kai labari akan wannan jarabawan an gane ya zamanto wajen shekaru masu yawa a ce wajen shekara 20 da wani abu gwamnati ba naku bane a ce gwamnatin nan ba naku ne, gwamnatin nan na makiyanku ne makiyanku kuma suna amfani da gwamnati don su azabtar da ku me za ku ce kan wannan shin wannan jarabawa karami ne gwamnatin ba naku ne, kuma malaman gwamnati yan bidi'a mu'tazila da jahabiyya suna amfani da wayannan gwamnatin domin a azabtar da ku an gani mutum ya gama karatun boko a hana shi aikin gwamnati an gani a ce kai ba namu ba ne ba za mu baka mukami a gwamnati ba sannan mutum ya gama karatun addini an gani a hana su limanci a hana su alƙalanci a hana su fatawa a hana su gudanar da al'amura na addini an gani sai ka ga yan bidi'a su ne limamai yan bidi'a su ne masu fatawa yan bidi'a su ne alƙalai yan bidi'a su ne masu karantarwa a makarantun islamiyya da makarantun qur'ani gaba ɗaya an gane wannan sannan kuma abin da ya shafi ilimi da ya shafi na boko ko da ka yi ilimi na sana'a ba za a baka aikin gwamnati ba sai a ba da wannan aikin gwamnati gawa sai a ba yan bidi'a shin wato idan ahalin suna suka rayu a cikin wannan rayuwa za su ji daɗi ba za su ji daɗi ba kamar yadda manzan Allah sallallahu ya gaya wa hansar ne inna kum a ji asara fasbiru hatta talƙauni alal haus lalle ku za ku gaba da baba shere bayana za a yi mulki babu ku za a ringa cin dukiyan gwamnati ana moran dukiyan gwamnati babu ku a ciki kaga akwai zaki wannan wani irin jarabawa ne jarabawa ne mai tsaci kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce fazbiru hatta talqauni ala hawl ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautara yanzu misali irin yadda muke a Najeriya ne. sai mu samu jarabawa sai shugaban da yake kan mulki ya zama to yana mu'amala da wasu irin malamai miyagu yan biri'a duk abin da malaman suka fara da shi zai aiki misali sai zama to ahlus sunna an wurgar da su gefe guda to kaga ahlus sunna za su sha wahala na shekara takwas ƙarƙashin shugaba wanda yake da ra'ayi ba irin nasu ba ko to kaga irin wannan jarabawa duk gashi nan sannan ga irin jarabawa wanda ake fuskanta a Najeriya yanzu an ce lalle Allah yana son mutane su ya jarabe su wanda ya yarda da jarabawan Allah ya samu yarda Allah wanda bai yarda ba kuma Allah ya fushi da shi an gani yanzu abin da yake faruwa ga barayin daji ba barayin daji da suke ta kama mutane suna azabtarwa kaga mutum ba kauye fitik wanda ka gan shi ma sai kare na mai wayo shi nan wari ma yake yi wai shi zai kama ka fa ya kama ka ya ce sai kafin shi kanka a ringa ciniki sai ka kawo miliyan goma sai ka kawo miliyan takwas sai ka kawo miliyan kaza to shi wannan jarabawa ne ko ba jarabawa ba ne jarabawa ne an gani sannan ga 'yan ta'adda da suke zuwa su shiga ƙauye su kai harin ƙauye ba abin da mutanen ƙauye suka yi musu su ta kashe su suna yankawa wannan jarabawa ne ko ba ga jarabawa ba ne to shi ruwa yana tsami banza in kaga jarabawa idan a cikin garin da aka yi aka yi in akwai mutanen kirki a ciki me yasa Allah ya jaraba su Allah ya jaraba su don ya kankare musu zunubansu kuma in akwai mutanen banza su ka bi yawa Allah ya jarabe su ne saboda zunubansu an gani zunubansu shi ya janyo Allah ya jarabe su da 'yan fashi 'yan kidnappers da 'yan ta'adda su ko mutanen kirki da suke garin wanda ba su da yawa sosai mai ya faru jarabawa ne Allah subhanahu wata'ala yana so ya kankare musu zunubansu kuma ya daga su ga daraja su kuma wa'ancan zunubansu ne ya yi yawa Allah ke so su koma zuwa ga Allah su istighfari su tuba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum da abin da ya same ku na musiba saboda abin da ku suka aikata ne to yanzu abin da ya faru ga ahlus sunna zamanin banu umayya a zamanin banu abbas wanda aka kama irin su imamu ahmad za mu ce wannan abin ya faru saboda ta'addanci ahlus sunna ko kuma Allah ta'ala ya jaraba ahlu sunna ne don ya kankare muku zunubansu Allah ya jaraba ahlu sunna ne don ya kankare muku zunubansu an gane wannan ko ne abinda aka samu jarabawa na ainihin gwamnati mai goyon bayan akida na kafirci suna goyon bayan malaman bid'a masu cewa alkur'ani halitta ne sannan kuma suna azabtar da duk mutumin da bai goyi bayan ra'ayinsu ba an gane to wannan abin ya faru irin wannan jayayya ya auku tsakanin mutazila da ahlus sunna wa hasala biha sharrun kabirun ala sunna kuma sharri mai girma ya faru a wajen ga ahlus sunna na'am wa mimman uziya الله ذلك الإمام أحمد ahmad ibn hanbal rahimahullah daga cikin wanda aka cutar da su saboda Allah an gane ko fi lahi an zalikal imam shi ne wannan imam din ahmad bin hanbal an cutar da shi akan hanyar allah shi ya tsaya kan gaskiya amma ana so a tilasta masa sai an karkatar da shi daga mummunan aƙidan shi daga mummunan daga aƙida mai kyau zuwa ga mummunan aƙida rahimahullah Allah ya masa rahama imamu ahli sunna wal jama'a Shi shine imamu ahli sunna wal jama'a an gane yaya inkiya na imamu ahmad to imam abu hanifa fa imamu ahlul bidai ne wa zalala imamu malik fa shi ma imamu ahlul bidai ne wal ahwa imamu shafi'i fa to me yasa imamu ahmad kadai ake mu na inkiya na imamu ahlus sunna wal jama'a an gane duk sauran malaman gaba ɗaya Allah ya musu rahama a imma ne na ahlus sunna Abu Hanifa imamu ahlus sunna ne imamu na Malik imamu ahlus sunna ne imamu Ahmad imamu ahlus sunna ne imamu Shafi dukan a imma ne na ahlus sunna amma me yasa aka ware wannan na musamman abin da yasa aka ware imamu Ahmad na musamman saboda jarabawa wanda ya samu zamanin ainihin sarakuna na bid'a kan abin da ya shafi alƙaulu da kalkin ƙor'an irin juriyan da yi babu wani malamin da ya irin wannan juriya ɗin an gane wasu malamai sun gudu a ƙarin, wasu malamai sun yi tauriya wasu malamai an kashe su amma shi ne ya jure wajen shekaru 20 an gane ko wannan sarki ya zo ya mutu wannan sarki ya zo ya mutu kowane sarki yana kokarin sai ya tilasta wa mutane sai an bi wannan aqida din amma imamu ahmad ya jajirce bai bar ra'ayinsa ba wannan shine dalilin da yasa aka masa ainihin inkiya da imamu ahli sunna wal jama'a duk da cewa sauran malaman gaba ɗaya a imma ne na ahli sunna an gane ko to an cutar da shi saboda Allah rahimahullah allazi qala fihi ba'd ulama wanda wani sashen malamai Ya yi wani magana na yabo gare shi inna Allah hajiza al-islam nasarar qala nasarahu bi Abi Bakr yawm Ya yace lalle Allah ta'ala ya tsara musulunci ko yace lalle Allah ya taimaki musulunci da Abubakar ne Siddiq ranar Ridda lokacin da manzon Allah ya bar duniya ya zamanto ainihin Banu Hanifa Banu Hanifa ƙabilan musailama al-kazzab suka yi ridda da wasu ƙabilu na larabawa sannan kuma wasu daga cikin ƙabilun suka ce dama abin da ya shafi zakka manzan Allah suke ba zakka sallallahu alaihi wasallam tunda manzan Allah ya rasu yanzu ba sai sun ba shi zakka ba ba sai sun ba da zakka ga wani ba su ba za su ɗauki zakkansu su ba wani khalifa bayan manzan Allah ba saboda haka suka hana zakka su kuma banu hanifa mutanen musailama suka yi ridda suka ce musailama alkazab shi ma annabi ne shi to wannan matsala ya janyo ainihin tarnaki a cikin daular ta musulunci abubakar radiyallahu anhu ya zauna tare da sauran sahabbai cewa wa'annan mutane fa sun yi ridda kuma yana so ya yaƙe su sai umar radiyallahu anhu ya ce yaya za ka yi ka yaƙe su bayan an ce umirtu an an buƙatilan nas hatta ya kulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ai wa'annan mutane sun ce la ilaha illallah to tun da dai sun ce la'ila ilaha illallah ya za ka yi kayake su shi ne sai abubakar ya ce wallahi da a ce wani ka ne ya faɗi wannan magana ba umar ba da a ce wani ka ne ya faɗi wannan magana ba umar ba da sai na hukunta shi an gano wannan ko saboda umar kowa ya san jarumi ne baya barin ko ta kwana a tunanin kowa a irin wannan hali umar shi ya kamata ya zara takobi ya ce nan mutane duk abin da musu kai ko su dawo zuwa ga gaskiya to sai gashi umar anan kuma ya yi rauni ya ce nan mutane sai kalmar shahada suna sallah suna kaza suna kaza kuma annabi ya ce dama umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum an gani har sai sun ce la ilaha illallah in ko sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah sun tsare jineninsu gare ni da dukiyarsu an gane wannan ko sai abu bakar yake to ai manzo Allah ya ce illa bi haqqiha sai dai inda haƙƙinta to ai yanzu akwai haƙƙin musulunci da aka bari farko dai wayancan mutane sun ki bada zakka haƙƙin musulunci ne fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ne to ce ko mutanen sun yi inkarin manzanci sun ce bayan annabi ya rasu akwai manzanni da yawa sun buɗe kofar manzanci saboda haka su suna ganin kaza sai abubakar ya ce masa wallahi la lanna man farraqa baina salati wal zakah wallahi da sallu zan yaki wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zakka Allah ta'ala ya ce wa aqimu salata wa atu zakata Allah ya haɗa sallah da zakka su kuma sun raba fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa kallu sabilahu kaga anan Allah ya haɗa sallah da me da zakka to wallahi duk wanda ya rabe tsakanin sallah da zakka sai na yake shi an gano wannan ko to kuma ikon Allah daga baya sai Umar dan Khattab sai ya gano cewa magana abubakar shi ne daidai shi ya yi kuskure sai ya dawo zuwa ga ra'ayin abubakar da ishtihadinsa aka zo aka yaƙi nan wanda suka yi ridda aka dawo da su musulunci wanda suka ki dawowa suka tafi lahira ina fata an lura to kaga nan wajen da abubakar da umar ba su kawo hujja da ɗaya hadisin ba akwai wani hadisi wanda ya fito karara wanda dama a ce abubakar ya haɗa tarihin, da umar ma kawai ya yi shuru nan take umirtu an uqatilan na hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ne? wai wai bi musallata wai wai wutun zakata wai wutunan zakata ko wai yuqimuna salata wai wutunan zakata fa fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum an umurce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne su tsaye da sallah su bada zakka fa iza fa'alu zalika fa iza fa'alu banda qalu in suka aikata wannan ashe ba wai kawai su yi kalmar shahada ba su yi kalmar shahada su tsaye da sallah su bada zakka in suka aikata wannan to sun tsare jinin su gare ni daga dukiyoyinsu in ba su aikata ba ba su tsare jinainan su gare da dukiyoyinsu ba kaga wannan ya fito wa fili an gani to yaya waɗannan da suka giba da zakka kaga annabi ya ce a yake su shine wa yuqimuna salata an gani to kaga a nan wajen abubakar ya zo ya yake su kuma da ya yake su ya dawo da su musulunci akwai kabila ɗaya dungurungun kabilan banu hanifa kabilan musailama al-kazzab wanda kabilanci da bangaranci ya sanya suka goyi bayan musailama sun san annabin ƙarya ne amma su ma suna so su ce wai a cikin kabilansu akwai annabi kamar yadda aka samu annabi a cikin kabilan banu hashim sun suna ganin bai dace a ce banu hashim sun fi su daraja ba idan an yarda cewa an samu annabi cikin banu hashim ba a samu cikin banu hanifa ba to kenan banu hashim sun tsere wa banu hanifa to saboda kabilanci abin mamaki mafi yawan mutane a cikin kabilan banu hanifa sai gashi sun yi imani da musailama sai daga baya lokacin da Allah ya dora abubakar a kan musailama an gane da wannan mata saja a lokacin ne sai gashi sun fara dawowa zuwa ga musulunci suka dawo zuwa ga musulunci suka kyautata addininsu an fahimta to kaga Allah ya taimaki musulunci da Abubakar da a lokacin Umar ne da mutane sun ci gaba da rida a lokacin sai Allah ya sanya Abubakar shine jarumi a wannan lokaci wanda ya riske fikihun da kyau da ba dan yanda Abubakar ya riske fikihun ba da an samu matsala da wannan ne malamai ke kara isin baɗi a cikin sahabbai gaba ɗaya ba mai ilimin abubakar an samu matsaloli da yawa wanda an rasa yadda za a yi da wayannan matsaloli sai da aka zo aka tabi abubakar sai zo ya warware daga cikin matsalolin wai shin idan annabi ya rasu a ina ne za a binne shi a nan ma an yi ta saɓani an yi ta saɓani abubakar na zuwa ya ce ga hadisi na ingantacce cewa duk wani annabin da ya rasu ana binne shi ne a ƙasar da ya rasu nan take sai hankalin mutane ya dawo aka zo aka binne manzan Allah a Madina da wasu na cewa akai annabi zuwa ga Makka dan nan ne mahaifansa wannan ne mahaifan nan ne annabi Ibrahim ya gina Ka'aba yayin kaza yayin kaza wasu kuma suna cewa a kai shi zuwa ga baitul maqdis nan ne alqiblan annabawa da dai maganganu kala kala da ba dan abubakar ba da an samu matsala wajen daukan manzo zuwa ga wani waje abin da sha inda bai dace ba to akwai irin wannan masail din da yawa an gani ga matsalar da aka samu tsakanin Fatima da Abubakar an gane wannan ko cewa ta zo tana son gadon babanta har kawo aya wa warisa dawud da suleiman wa warisa suleimanu dawud wa warisa suleimanu dawuda annabi suleiman ya gaji annabi dawud to da ba dan abubakar ba ya kawo hadisi to da an samu matsala nan take abubakar yace ga abinda manzo Allah ya faɗa nahnu ma'ashiral anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqa inna ma yarisu alu muhammadin min hadha al daga nan sai aka fara jin hadisai hadisai hadisai ashe hadisan ma mutawatir ne ashe hadisan ma matan annabi gaba ɗaya sun san da hadisan ashe abu hurairah ya san da hadisin ashe ali bin abi talib ya san da hadisin ashe wani ya san da hadisin sai ga shi hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi masu yawa an gane wannan ku radiyallahu an sannan Allah ya tsara musulunci wa imami ahmad yawmul mihna Allah ya tsara musulunci da imamu ahmad ranan jarabawa ranan wannan jarabawa da aka samu na alqaul bi khalqil qur'an an gane da ba dan imamu ahmad ba to da mutane da yawa sun amsa zuwa ga wannan aqida saboda wasu malamai sun kafa juriya sun gudu wasu malamai an kashe su wasu malamai kaza wasu malamai sun yi tauriya imamu ahmad ne ya tsaya ya cije ana ta dukan shi ana ta azabtar da shi amma imamu ahmad ya tsaya kyam cewa alkur'ani maganan allah ne saukake ne ba halitta ba ne an gane to mutane suka ci gaba da jin cewa ai akwai wani malami ana kiran shi imamu ahmad ya jajirce ya ki da ya canza ra'ayinsa to wannan abin ya ba mutane karfin gwiwa sai mutane ya zama to duk da akwai gwamnati kuma gwamnati mai karfi tana azabtar da mutane akan ra'ayinta mutane suka tsaya kyam akan ra'ayin salafiya suka tsaya kyam akan ra'ayin ahlus sunna ya zamanto ba su bi ra'ayin yan bid'a ba an gane kai na'am sharhul aqidatu al-wasitiyya mu duba cikin sharhul aqida al-wasitiyya qul sai na ce wali sayyid qutub aqaidun fasida kathira sayyid qutub yana da aqidu wato lalatattu masu yawa ba wai akida ɗaya sayar kudub ke da shi ba da kuka ana masa raddi raddin da ake masa saboda sa lalatattu suna da yawa ne in an yi shiru yadda samari ke son shi wallahi za su kwasa an gane duk da kuma in an taba shi samarin da yake tashi su jijiyar wuya su ya tashi in kaji suna zagin mutum suna dan madafina. to an taba sayar kudub su abinda ba sa so kenan sai su sama kowane irin suna wai akwai wasu mutane wai 'yan madafila ina suke ko ina suke ko an gani ai ba mutumin da yake zagi sai kudu sai 'yan madafila menene madafila a ina aka samu wannan akida an tambayi fauzan ya ce shi bai san 'yan madafila ba an tambayi manya-manyan malamai na zamaninmu sun ce su ba san wani akida madafila ba sun ce suna ganin kawai wasu mutane ne suke hasada da wannan babban malami shek Rabi'u bin Hadi Umair al suna so su bata mai suna sai suka kirkiro wani aqida suna so su jingina mai shek Bozan ya ce Rabi'u ba shi da wata aqida ta ce irin aqidan da muke da ita ita ce aqidan Kitabullahi wa Sunna ala min wali salafi salih ina san gano wannan saboda haka galiba in kaga ainihin wato yan sururiya kaga suna ta muhazara kan madafila an taba sayar kudu ne su hankalinsu na tashi in ransu ya kai dubu sai ya ɓaci in an taba sayar kudu amma kuma su din nan fa idan wani mutum da za ka yi kuskure kan al'amari guda ɗaya za su mara rashi ba sa yin sassauci ga duk wani mutumin da ya yi kuskure amma kuma sayin kudu in ya irin wannan kuskure sai a bashi shi an gane to saboda haka sayyid kutub yana da akidu masu yawa radda alaiha ulama'una rahimahumullah manyan malaman mu na salafiya sun yi raddi akan wannan akida Allah ya musu rahama amsal sheikh muqbil ibn hadi alwadi misali irin su sheikh muqbil ibn hadi alwadi rahimahullah wa sheikh ahmad ibn yahya an-najmi da irin su sheikh ahmad bin yahya an-najmi wa sheikh ibn baz da Sheikh Ibn Baz wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al da Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali wa Sheikh albani da Sheikh Nasiruddin al-Albani wa ghayruhu da wasu su wala majala li fikriha huna babu fage na ambaton wannan akida anan falyarja ilaiha man arada tahqiq wanda yake so ya tabbatar ya koma zuwa ga littafan waɗannan malamai ina fatan gane wannan to malaman da kuke gani irin su albani irin su ibn bas manyan malamanmu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu wato wayannan malamai a farko a farko suna yin kyakkyawan yabo ga sayar kudu nasiru dinin albani yana da fatawowi da yawa wanda ya yi kyakkyawan yabo ga sayar kudu hakanan al'allama ibn bas yana da fatawowi da yawa da ya yi kyakkyawan yabo a kan sayar kudu hakanan al'allama ainihin muqbil bin hadi alwadi duk wayannan malamai idan ka karanci littattafansu sun yi kyakkyawan yabo kaga ya yi yabo ga ikwamin musulmin a farko yi yabo ga ainihin wayannan mutane ya sunansu yan tabligh jama'atu tabligh in kaga irin yabon da yi musu ba karamin yabo bane haka nan Nasiruddin Albani ya yi yabo mai kyau ga jama'atul tabliki a farkon al'amari amma falon ma bayyana lahu annahum annahum a'da'ullah tabarra'a minhum amma lokacin da ya bayyana gare shi daga baya cewa su makiya Allah ne sai ya mai sai yayi bara'a daga gare su amma su din nan yan bid'an nan wato daliban sayar kudu yan kudubiya ko yan ikwazin musulmi sai su ce maka shekara biyu bin hadi ne kada yake raddi yake sukan yan yan ka yake sukan sai kudu ga Nasiruddin Albani sai su kawo ma fatawa wanda Albani yayi yabo mai kyau gawa ga sayar kudu kafin ya gano sharrin su ko kafin ya gano sharrin aqidan sayar kudu an gane sai su kawo ma fatawa wanda Ibn Bas yayi yana yaban sayar kudu yana yaban Hassan al-Banna malamin sunna ne mutumin kirki ne kaza kaza kaza kaza to sai su ce ma ga wannan fatawa amma Sheikh Rabi'u ya cika zafi baya uzuri ga wayannan ga mutane shin da bimba, da Albani da Sheikh Rabi'u ya fi ilimi wane ne ya fi ilimi Sheikh Rabi'u ya fi ilimi Sheikh Rabi'u ɗalibinsu ne shekara biyu ɗalibin albani ne na surufi shekara biyu ɗalibin bin basu ne shekara biyu ɗalibi ne ga usaini duk wa'annan gaba ɗaya suna gaba da shi suna fata gani. to ya za a yi manyan malaman shi sun yi kyakkyawan yabo ga ikwan manyan malaman shi sun yi kyakkyawan yabo ga sayar kudu a ce kuma shi ƙaramin ɗalibi ya zo ya soke su ai dama an ce ƙaramin sani hukumi ne an gani karamin sani kukumi ne da haka ga manyan malamai kaza to misalin wannan wannan bai gaza irin fatawa wanda shek abuka mamur Gumi Allah ya ji kansa wanda a lokacin da yake raye a farkon al'amari lokacin da al'azazzaki ya fara yin da'awa na Muslim Brothers a lokacin nan malamai da dama daga cikin malamai na sunna a wannan zamanin sun hararo cewa ba zagzaki da wanda yake yi da'awa ne na shi'a ba da'awa ba ce na mai na sunna an gani kawai an rabe ne da sunna ana so a cimma wani manufa saboda idan ka zo majalisun yan muslim brothers ana karanta tafsirin ibn kasir ne littafin tafsirin da suka yi da shi sannan a majalisun muslim brothers ana karanta riyadu salihin a wajen babin tarbiyya sannan ana karanta littattafan tarihi na ahli sunna daga mutum ya zo majalisi ya ga wannan sai ce ai namu ne kawai na dai fahimci wa'annan samari masu kishin ah, masu kishin addini ne hasada ne yake damun malaman sunna sun ga an samu samari yanzu wanda za su zo masu kishi wanda sun fi su kishi nan gaba za a zo a manta da malaman suna wa'annan samari za su maye gurbin su to sai malaman suna suna hasada an gane kamar yadda nake gaya muku wannan kalma na hasada samari mu dinga duba shi da kyau shi ne kalman da ake amfani da shi a hana ku fahimtar sunna da zarar wani malami ya zo ya hango wani shedanin malami malamin sunna ya zo ya gano wani shedanin malami malamin nan yana fatar da mutane sai Allah ya fahimtar da shi cewa wannan malami da ne yana so ya halakar da ku to sai malamin yana kokarin yayi amfani yana kokarin ya nuna muku cewa ko wannan malami da nake nuna muku malam wani ba ba malamin sunna ne. me yasa nace ba malamin sunna bane yana da aqida iri kaza yana da aqida iri kaza yana da aqida iri kaza yana da aqida iri kaza marasa kyau wayannan aqidun ba aqidun ahlus sunna bane jama'a ku duba littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza shin idan mutum yana da hankali yana son gaskiya sai ka zo ga malami yana nuna ma ga wani mutum nan ya bace kuma ga dalilin da yasa ya bace me ya kamata ka yi kafin ka yi magana shin akal maka lawo wannan malami da ka zo ka ce wai yana da mummunan akida na cewa alkur'ani kaza ko yana da mummunan akida yana sukan ainihin magabata ko yana da mummunan akida yana sukan hadisi a ina ne aka ce wayannan abubuwa ba su da kyau an gani sai ce ku duba littafi kaza littafi kaza littafi kaza duk malamin da yake da irin wannan malamin bid'a ne ya kamata a kore shi a masallatan ahlus sunna to kaga idan dalibi mai ikhlasi ne ya koma ya je ya duba ya ga lalle abin da aka faɗa gaskiya ne shin zai ƙara jingina malamin zuwa ga hasada to yanzu ɗaliban ba sa bincike kana faɗa wato kaga sun faɗa cikin sharri wani malami na so ya kai su cikin gabar ramin wuta kana so ka cece su kai da kake so ka cece su kai ne kuma mai hasada ne shi malamin da ke so ya wurga shi wuta shine mutumin kirki wanda baya hasada ina san gane an yi abin da ake kira qalbul haƙa'i an juyo da kasa ya koma sama kamar yadda wani wani annabi ke cewa mali mali a amali ad'ukum mari wa ya qaumi mali ukun ilan na najati wata da ni ilan na wa ya qaum mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ni ilan na ya ku mutane mai yasa nike kiran ku zuwa ga tsira ni kuna kira na zuwa ga wutan jahannama ina nuna muku wannan malami yana da miyagun akidu ku tsaya ku yi nazari ku je ku ɗauki littattafan malaman sunna ku yi bincike ku gano gaskiya ake ku ƙarya ne in kun bincika kun ga ƙarya ne ku ƙaryata to kun yi nazari kawai wannan malami duk abin da ya faɗa sai ku yi kabara ku ce wannan malami shi ke faɗin gaskiya kuma duk wanda ya ƙoƙari ya yi gyara don ya nuna haɗarin malamin za ku ƙulla mai duk wani irin nau'i na sharri kun fahimce ni to wannan ne abin da ya faru lokacin da elizabeth zaki ya fara da'awa da ya fara da'awa aka ce ƙarya ake ma wa'annan mutanen samari ne masu kishin addini suna so su dawo da musulunci ne yadda yake da zamanin manzo suna so su yaƙi azzalumai su dawo da adalci suna so su kore shari'an dagutu su dawo da shari'an musulunci to da irin wannan aka aka yaudari mutane to sai malaman sunna suna ta kokarin nuna wa mutane shin jama'a ba kwa ganin wa'annan samari suna yawan daga hoton wani mutum in za su yi wa'azi suna daga tuta na iran an gane suna nuna su ba 'yan najeriya ba ne su 'yan iran ne sannan na biyu suna manna hoton wani mutum ana kiran shi ayatullahi ruhullahi al-khomeini sannan ga hoton zazzaki sai su daga suna daga murya suna labbaika ya azzaki labbaika ya azzaki shin wannan wani irin karantarwa ne an gane to jama'a ya ku samari ku duba abin da ke faruwa ga ainihin ku bincika wane ne wane ne ba wani maganin bincike wallahi dan salafiya ne wallahi ahlu sunna ne kawai hasada ne ga malami yayi rauni da ganin ma wannan rauni rauni imani ne wallahi billahi lazi wannan malami ya fi ku imani kawai malaman gwamnati 'yan siyasa suna so su lalata mutumin kirki saboda sun ga ana so a karantar sai asirinku ya tonu wallahi su malamai suna wa'azi suna nuna musu sharri su ko suna wallahi sai asirinku ya tonu mahassada mutanen banza to ina ganin haka aka yi ta jifan malamai da hassada da cewa mutanen banza har wajen shekara arba'in da wani abu shin daga baya da gaske malaman hasada suke wa alzazzaki ko gaskiya suka faɗa to ya aka yi aka gane asiri ya sauni ko zazzaki yanzu ya fito fili daga baya ya fito ya nuna shi dan shi'a ne har ma yanzu baya jin kunyan akidan shi'a da ya ɗaka an gane to amma lokacin da aka tambayi babban malamin mu a shek abubakar mamur gumi shin akwai yan shi'a a afirka a najeriya ma ka tambaye shi sai ce babu yan shi'a ma a afirka gaba daya to sai yan shi'a ce to kun malamin da yake gaba da ku a wajen ilimi dama an ce karamin sani uku ne ga malamin gumi da yake shi din nan a cikin yan a cikin dama dama ne shi shi gwamnati ba ta gama siye shi ba hasadan ba ta gama kama shi ba ga shi nan ya ce babu shi'a a afirka kenan yan zazzaki da mabiyansa ba yan shi'a ba ne na matan gane a lokacin da ake bugawa akan wannan al'amari su waye masu gaskiya ɗaliban ne masu gaskiya ko malam a wannan lokacin ɗalibai a gani tabbas awon shi'a ne a hankali ake ta kawo da awon, dama da awon shi'a ba ta shigowa lokaci daya wato a lokacin an yi taƙiyya ne aka boye aƙida a hankali ake ta shigowa to gashi yanzu aƙidan wayannan dai mutanen da ake kira muslim brothers su ne yan shi'a din an gane wanda ya iya da shiga shi'a ya rabu da su kun fahimta to ana iya samun babban malami Allah bai ba shi iko na hararo wani al'amari ba sai ɗaliban wannan malami su hararo to idan ka ga ɗalibi da malami an samu bambancin fahimta kada ka zo ka ce ɗalibi kaza ka tsaya ka yi bincike menene hujjan shek gumi Menene hujjan su sauran malaman sunna menene hujjan shek rabi Mai hujjar su bin ba da Usaini, da albani da sheikh mukbil Mai hujjar su kaga idan ka zo kana bincike in dai kai kana neman gaskiya to insha Allah ba za ka tabe ba yanzu shek rabi'u da su bin ba su waye suka fi gaskiya a nan shek rabi'u ya fi gaskiya daga baya wayannan manyan malamai sun janye wannan ra'ayi na yabo ga sayin kudu da yabo ga ikwan sun koma sun ankarar da mutane sun nuna mutane sharru shi ma malam kafin ya duniya sai da ya gane cewa akwai shi'a ina fatan gane na gane wajen tambi tambi ko ta sai mu kaya nan insha Allah sai tambaya ya nuna karatun ba matsala a cikin shi karatun ya shiga ɗari bisa ɗari wa alaikum salam eh, da littafan shi ke kama hujja wajen gina akidansu to kuma in an taɓa shi sun san ba za a yarda da hujjar da zai kawo ba kamar yadda na gaya muku idan wato manzan Allah yana isar da sako zuwa ga al'umma sakon nan da manzan Allah zai isar Allah ya haɗa shi da mutanen kirki ana kiransu sahabbai to in shi'a da yake ba sa san wannan sako da manzan Allah ya ɗauko ya isa zuwa ga al'umma ya suka yi sai suna ƙoƙarin sassaƙe sahabbai suna ƙoƙarin cin mutuncinsu to idan aka yarda aka zuba da mutuncin sahabbai to babu wani magana wanda sahabi zai gaya maka yadda da shi to shi su maka zalika yan ikwan wanda suka yadda da shi a rayuwarsa na addini shine sayyid kudu hasan al-banna idan har ka sassake sayyid kudu da hasan al-banna ba ikwan ba kudubiyya to amma kuma abubuwan da ake faɗa kan yan ikwan din ake faɗa kan hasan al-banna da sayyid kudu shin da gaske ne suna da wannan kuskure ko ba su da shi shin sayyid kutub yayi izgili ga annabin Allah Musa ko bai yi ba sayyid kutub yana kafirta ainihin taron jama'a ko bai kafirtawa sayyid kutub yana kafirta sahabbai ko bai kafirtawa da kan ainihin wasu manyan sahabbai duk ba yana yi ba sayyid kutub yana cewa qur'ani halitta ne ko bai cewa to wasu aqidu ne aka jingina mai da kariya gashi kuma yana tawilin sifat yana tawilin sifofi yana cewa kuma ba a ganin Allah gobe kiyama yi inkarin ganin Allah gobe kiyama wato da yawa daga cikin akidan khawarij da akidan mutazila sai kudur ya kudurce su sannan ga akidan sufanci da ake jingina mai nasiru nasiruddin albani ibn usaimin da wasu manyan malamai wato suna cewa sai kudur yana da aƙidan wahdatul wujud sannan kuma an kawo hujjoji a cikin littattafan sayar kudin wanda ya nuna ya nuna komai Allah ne to mutumin da yake da irin wayannan akidu shin ya kamata a koya akidun ne ko a gaya wa mutane a gaya wa mutane don kada su fara cikin wannan sharri na aqal masha Allah wa alaikum salam dewa daga cikin dewa daga cikin al'umma na'am

cewa alkur'ani halitta ne sai aka samu wani malami na mai rabbi sai wani ce ba wannan muke bukata ba a yanzu me dan ya ce annabi isa ba zai dawo ba sai ya dawo mai zai maka in annabi isa zai dawo mai zai ma shin dawo annabi isa rukunan musulunci ne sai cikin rukunan musulunci ina fatan gane wannan na wani zai ciwo da ikles din ana kashe yan uwa amma zuwa ne eh, wanda ce gashi ana ta kashe yan uwa a palestine kai kana ta monu kana ta matsan kana kan musulmi da ainihin rabi an gani to kaga duk mutumin da yana faɗin wannan magana yana da ƙarancin fahimta na addini shi yasa ya kamata malamai su ba da muhimmanci wajen karantar da ɗalibai aƙida idan al'umma ba su da aƙida to kamar mota ne wanda ba shi da injin mota in ba shi da injin ba inda zai ci an gane kai din nan mutum ne mai riƙon amana mai cika alƙawari mai faɗin gaskiya mai mutunta mutane mai kaza mai kaza mai kirki amma baka da aƙida duk wannan abin da na faɗa ana iya samun kirista ana iya samun zindiki da da da ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana da gaskiya ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana cika alkawari ana iya samun mutumin da ba musulmi ba yana mai yana da kyakkyawan mu'amala yana faɗin gaskiya yana riƙe alkawari sannan yana taimakon al'umma kana iya samun krista yana taimakon mutane ya ga mutane sun shiga cikin tsanani za ga yana kuka yana tausayin mutane to duk irin wayannan da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi tarayya a cikinsa don kana da kirki eh kirki na da kyau kana cika alƙawari kana faɗin gaskiya kana kyautata wa mutane kana mutunta mutane kana kaza kana kaza wannan ko baya nuna cewa kai mutumin kirki ne a mahanga na shari'a idan kana da wannan aƙida amma kana kafirta sahabbai idan kana da wannan aƙida amma kace hadisi ƙarya ne yaya idan mutum yayi inkarin aƙida kirkin shi ba zai amfane shi ba faɗin gaskiyan shi ba zai amfane shi ba don wani abubuwan da ambata da kirista da mai bautan gunki da dan communism da kowaye ya ɗaya suke an gani amma kuma wa'annan abubuwa da na ambata suna saurin janyo hankulan mutane da za a samu mutum yanzu dan ƙala ƙato ya zo tudun wada ya ga samari suna cikin tsanani ya ba wannan miliyan ɗaya ce je ka jajari wannan miliyan biyu je ka yi kaza ya siya ma wannan gida ya biya ma ya biya ma wannan aikin haji kai kuma da kake da awon sunna ba abin da kai ba ce to ka ce batacce ne ka ce shi kafiri ne to ga kafiri ya fika mu a wajen kafiri ya fika har ga Allah sun sun dauka wannan abin da ya yi shine karshe kaga ashe me ya kawo wannan rashin sanin aqida inda sun san aqida za su ce kudinka da kirkinka da gaskiyanka da kaza ba zai tsole mana ido ba menene aqidanka idan aqidanka bai da kyau duk wannan abin da kai ko dai ka kyauta amma sunan sa lalatatu la in ashrakta la yahba dana amaluk ina fatan gani to wannan abu yana da wuyan fahimta saboda mutane suna son kuɗi sosai to duk mutumin da ya zo yana raba musu kuɗi to shi ne yake da aƙida mai kyau kai da baka da kuɗi kana kokarin ka nuna musu abin da yake zai shigar da su aljanna sai su goma abokan gaba ka cika fitina ka cika raddi ka cika raddi suna ba san wanda raddi ka yi za ka ce kayan cika raddi saboda kana kudari ka nuna wanda yake ka zafi ba kan da yake ba to in kai shiru mutane suka mutu akan wannan to Allah ya ce maka me Allah zai kyale ka ka zo ka yi shiru ga mutane suna da miyagun aƙidu wanda wani mutum na ta cusa musu yana ta cusa musu shi mutumin in ya tusa miyagun aƙidu ba a zagin shi amma kai da kake so a gyara kake ba daidai ba ne kai ne ka cika raddi shi bai cika raddi ba ina fata an gane wannan to wannan shine ɗabi'un mutane mutane su yana da wuya in ba malamai sun tsaya sun karanta da aƙida ba akwai matsala gaskiya Allah ya sa a gane eh wa alaikum salam na'am shi ke nan kuwa kulaji wai wani mutum ne a ya shiga cikin wani hali matar shi ta haihu da ta haihu sai ya zama bai da kudin ɗawainiyan haihuwa bai da kudin siyar rago bai da kudin kaza bai da kudin kaza sai ya yi ma 'yan uwan shi magana suka yi banza da shi ba wanda ya taimake shi sai wani kirista sai ya taimake shi ya yi mishi ɗawaini ya yi sai mai rago ya sai kaza to da matar shi ta haihu da ya zo sa mai suna sai sa mai suna joseph misali sunan wannan kirista ɗin gidan joseph sai sa mai suna joseph me yasa ah, to lokacin da nake cikin tsanani kai muhammadu kai musa kai isa kai wa kasu kun taimake ni ne aini wannan ya fiye mun kuso dubu to ku duba saboda jahilci yanzu in ka ce mai da ɗan uwanka da wancan kafirin wanne ne ya fi ma a wajen Allah zai ce wallahi wancan kafirin ya fiye mun amma da ya san akida ba ba zai ce wannan kafirin ya fi ɗan uwan shi ba ya san ɗan uwan shi musulmi ne amma sun yi kuskure na rashin taimakon shi duk abin da wani wanda ba musulmi ba ya maka musulmi ya san shi a wajen Allah saboda shi din nan yana cikin musulunci babu wani ni'ima da Allah zai yi wa bawan Allah duniya da ya wuce musulunci to sai zama wannan ya baka kuɗi ya baka za shi kuma wannan ya baka musulunci sai wani ya ga to malam wane mai yi mun sai ya baka musulunci kamar ya yaba musulunci to ga kowa musulmi ina fatan gane to mutane da yawa gaskiya suna da karancin fahimtar aqida shi yasan ya idan dan bid'a yazo abinda yan bid'a suke yi domin su janye hankalin jama'a sai su zo da kuɗi sai sun shirya da kuɗi sosai sai suka zo su yi ta kyautan kuɗi suna nema wa mutane aiki kai ko malamin sunna ba ka iya nema wa mutane aiki ba ka da kuɗi shi ko malamin bidiya yana da kuɗi zai nema wa mutane aiki in suna neman jali ya nema musu jali ya yi kaza daga bayan aka ce ka in kai raddi ya ce shi abin da ya iya shi ne raddi shi kuma wancan abin da ya iya shi ne taimakon jama'a kaga wancan aƙidan shi da kace mummuna ne ta kai shi zuwa ga taimakon jama'a kai kuma aƙidan ka da kace salafiya ne ta kai ka sai raddi kawai ka iya bai ka saba ma mutane ina ba san gane wannan to wannan shine mummunan fahimta da mutane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk